Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan lokaci kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace da ya gabata Akalar shirin ta karkata kan halin matsin rayuwar da al'ummar Najeriya ta tsinci kanta a ciki, musamman ma mata bayan da gwamnatin kasar ta janye tallafin man fetur, inda zauren ya karbi bakuncin malama Zainab Muhammad Bature. 'yar kasuwa kuma 'yar siyasa da kuma malama Aisha Ɗallami daga jihar Kano. Lokaci ya cin mana a daidai sa'ilin da malama Aisha take cewa. ka je tasha inda ake sauke kaya za ka yi dai ka ɗauki kaya ko ɗari biyar ka tsira da shi ƴaƴanka ba su kwana da ni ina ganin wannan ba mafita bane da muke tsintan kanmu a yau kuma wace irin rawa kyakkyawar mu'amala amana da tausayi tsakanin makota da daɗaɗɗar al'adar hausawa na zumunci zai iya takawa don tabbatar da kare mutuncin al'umma sai a biyo mu domin samun ƙarin bayani a cikin shirin ciwon ya mace. na dawo gare ki malama fatima maganar gaskiya mata kina cikin tsinkin rayuwa mhm. kuma wannan abin ya kara wa mata da yawa sun kara fita bara idan mace ga ta nan ta kamar ta fi karfin komai amma ke ki ganta da niqab bara ke yi ba don komai ba domin ta samu abin da za ta ci mata sun tsinci kanshi cikin wani mawuyacin hali wanda ake cewa suna fita su je su taimaka wa mazansu ko kuma mazan masu su sahale musu su fita su je su nemo musu yadda za su yi su ci da su idan har an kai rayuwa da duk kishin ɗa namiji akan matar shi biyar shi ko kuma ƙaunar shi amma har zai iya rufe ido ya ce matar su ta fita ta je ta samo abin da za su ci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda namiji dai da muka sani mun san namiji da kishi to amma ni abin da nake gani kan ba mafita ba ce ba kuma duk namijin dama da zai iya tura matar su ya zo ya ce ta je ko wani hanyar banza ta bi ta domin ta samu abin da za su ci da maganin gaskiya dama zuciya shi a mace take dama can ko babu irin wannan yanayi na kuncin rayuwa ba namiji ba ne ba shi dama can maybe ɗaukan nauyin shi ake yi kuma yanzu da abubuwa suka je suka yi wahala zai iya ba ta dama ta je duk abin da za ta yi Ka je ka yi domin ta kawo musu su ci abinci shi ne isa ba zai fito ya je ya yi abin da zai ya kawo musu ba shi ba namiji ba ne ba ba zai iya zuwa kasuwa ya ɗau dako ba sai dai ya sha baiwar Allah ka je ka saba da igiyar auren ta uku a kanta. Malama Aisha ba kya gani su ma suna da laifi ba su taimaka mata kawai ba da sun san cewa mai yiwuwa wahalar ta abinci ce. wanda na ni nake ganin laifin sahara Allah za ki ga a kwanakin nan a nan karo inda nake. Da mm. yawa sun yi labarin abubuwa makamancin haka da suka faru makoci ba zai taimaki makocinsa ba har sai abin ya kai ga mutuwa. Mm. Kwanakin baya a nan a Jos abin nan ya faru ba da jimawa ba makocinsu ba ya su taimaka ba kuma sun san halin da makocinsu ke ciki. Za ki ga ƙarshe maman karin da rasa ruwan zafi tana ba yaran. ƙarshe kusan duk ƴaƴan da ke da ta rasa su a kan yunwa a nan kwanakin baya kan wata yarinya ta yunwa azumi saboda yunwa babu abin buɗe baki babu abin Su da ƙarshe yunwa ne su ƙarfin ta ta wata rasa wanda ke da ta su da mahaifin ke faɗa su ga zo suna ke makansu ihu bayan hanyar kenan. malama fatima ina yi wa wannan abu kallo ta fuskoki biyu zuwa uku na farko addinin ya yi mana shimfiɗa na cewa baya cikin ma imani a ce kai kana da shi ɗan uwanka ya kwana da yunwa wa'yansu suna gani cewa barin ma ɗan makocinka ya kasance cikin wani hali na rashin walwalar rayuwa kai kuma kana da cikin walwalar rayuwa ko kuma kana da abin da za ka iya ɗan gutsira mishi yana haifar da rashin tausayi a al'umma na biyu kuma zai haifar da ko da ma wannan makocin naka ya ga wani abu zai faru da kai zai yi halin ko in kula haka akwai kuma masu hannu da shuni sai kuma su mazan da suke baiwa mata kuɗi domin su biya bukatunsu menene shawararki akan waɗannan ina ganin wannan ba mafita ba ce daga duk namijin da zai yi wannan sannan kuma akwai matan da su kuma a karan kansu za ki ji ko su mazajen ba su tura shi ba a ra'ayin kansu za su fita su su je domin su je su ciyar da 'ya'yansu mhm. eh, akwai masu irin wannan ba wai tona ma mutane asiri ba mhm. akwai mutanen da ka san ma ba su kai wannan tuition din ma da za su kai wannan ba nan matan auren ne kuma suna fita za su fita su je su yi aikin alfasha din su je to wannan kuma kuɗin za su ga ba zai taɓa amfanar da su ba ni kai abin da na ɗauka suna da interest ne dama ba wai matsala ba ce ba mhm. da takura ta sa su suka yi wannan abin kwanaki kamar mota ɗaya ko ciwo wani bawan Allah da 'yar shi ta rasu ɗan budurwa ce a makabartan ya kasa daurewa sai ya sa kuka yana kuka yake cewa jama'a yunwa ce ta kashe min yata ya ce yunwa ce ta kashe mai ƙarshe, saboda sun kai matsayin 40 days a cikin gidansu sau ɗaya suke cin abinci sau ɗaya nan da suke cin abinci ba kuma ana ƙoshi ba ne ba kawai za a ɗan taɓa a dai ɗan sa a bakin salati ɗan tara wani gurin mm. ita kuma yarinya tun da ita babba ke ganin haka ta haƙura ma da abincin ce ta ɗauki azumi kawai ce ce ta yin azumi ma in ta kai azumin shi ma abin da za a sha ruwa shi ma tashin hankali ne a ƙarshe dai har yunwa ta zo ta shige ta ta ƙarshen lafiya ta zo ta hatsi ga yunwa ga bakin irin dai kuma ya sanadiyan ajalinta idan da a ce tana da ra'ayi da interest ai mace ce kuma budurwa ce kuma ta kai mun zuba ta fita mana ta je wannan abu amma ba ta da wannan ra'ayin a domin abin da na ɗauka wani kuncin rayuwa ba ya sa kanka ce za ka shiga wani ɗabi'a da ba taka ba shi da in ma kana da ra'ayin da za ka yi wannan ɗabi'a To malama Aisha. Wani darasi kamar wannan ya kamata mutane su ɗauka daga wannan lamari. Mutane na makoci ya fara dubawa ba sai makocinka ya zo ya ce maka wani ina cikin hali za ba. Ka rinda la'akari da yanayin rayuwarka ba gulma ne ko sa ido Allah ya ga zuciyanka. ka ke shi amma mun mai da hankalin mu kan abubuwan da bai dace ba na yi gida bai ƙoshi ba mun shi da wani sai ki ga cin ya yana saraka a waje ko na ba alhalin maƙocinsa sananin ya kwana wajen kwana nawa babu abinci hmm. kuma yana tsoro kan ya fito ya roƙa a ce rashin godiyan Allah ko kwaɗayi ya ga gidan masu kuɗi. Malama Fatima bari mu ji mahangarki kafin ma in canza ni wannan interview din kwanaki sai da ranar nan ya zo man kaina wani gida na na shiga gidan kuma muka yi hira da masu gidan kuma suke gaya min cewa ana shan wahala wato kun san ana shan wahala ma amma kuma ga za ku iya yin komai ba wato suna da halin da za su tallafa wa mutane amma kuma ba za su yi ba ƙarshen duniya ce malama Aisha ta zo. Da zumuncin ma za ki ga ɗan ɗakin ku ɗaya amma za ki ga a ciki akwai wani yana shan wahala wani kuma yana da arziki kuma ba zai iya tallafawa wanda yake da shi ba. Murshi. To mai sauraro a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin ciwon ya mace na wannan makon. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da ma bakin namu zainab muhammad bature da aisha ɗanlami ibrahim sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu wacce na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.